Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin 11 ga watan Oktoba na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban lai Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa a jiya Lahad cewa tattaunawar gaskiya tsakanin ta da Amurka ta yi ma'ana ainihin a Qatar. Tattaunawar farko kai tsaye da shugabannin bangarorin tun da kungiyar ta musulunci ta kwace ikon kasar bayan da Amurka ta janye sojojinta a ƙarshen watan Agusta. Jama'a sun faɗa a jiya Lahad cewa 'yan sandan Bangladesh sun kama akalla 'yan gudun hijirar Rohingya goma sha shida Jama'ai sun faɗa a jiya lahar cewa 'yan sandan Bangladesh sun kama akalla 'yan gudun hijiran Rohingya goma sha shida a wasu jirgin samami a sansanoni a Dhaka biyo bayan kashe wani babban shugaban 'yan Rohingya. Kana a jiya Lahadi Papa Roman Francis ya haɗu da Gloria Cecilia navez ma'aikaciyar yada addinin nan ta Colombia wuni guda bayan da mayakan jihadi a mali suka sake ta bayan da suka tsare ta sama da shekaru hudu in ji kakakin fadar vatican kanin labaran kenan Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa a jihar Adamawan Najeriya wasu masu garkuwa da mutane sun kai hari ofishin 'yan sanda da ke ungurori a karamar hukumar Yola ta kudu. Harbe a kan ginin police station din. To a lokacin da suke haka she wasu 'yan bindigan kuma wanda kuma ke kyautata zato duka zuwan su daya ne suka afka ma gidan wani Alhaji Umaru Marigayi sannan kuma ka garkuwa da matansa uwar gida da danta. A jamhuriyar Nijar kuma Majalisar Dokokin Kasar ta rantsar da sabbin mambobin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH. Ya kamata mu taimaka ma kishin ƙasa da kishin neman alhakin ɗan adam da duk abin da zami cikin gaskiya da abin da gaskiya ta tabbatar da. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumal ke gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa ba baya ko makeri. Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa a jiya lahad cewa tattaunawar gaskiya tsakaninta da Amurka ta yi ma'ana ainihin a Qatar. Tattaunawar farko kai tsaye da shugabannin bangarorin tun da kungiyar ta musulunci ta kwace ikon kasar bayan da Amurka ta janye sojojinta a ƙarshen watan Agusta. an yi tattaunawa masu zarfi a taron da suka yi akan muhimman batutuwa kana ana kokarin inganta dangantakar diflomasiyyansu in ji kakakin taliban suhail shahin a wani jawabinsa bayan taron kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned prince ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya lahad cewa an gudanar da tattaunawa da taliban da gaskiya kana da kwarewa ya ƙara da cewa za a yi wa taliban hisabi da ayyukanta ba wai da kalamanta kaɗai ba an dai fara taron ne a shekaran jiya asabar a doha babban birnin katar. jama'ai sun faɗa a jiya lahar cewa 'yan sandan bangladesh sun kama akalla 'yan gudun hijiran rohingya goma sha shida a wasu jerin samame a sansanoni a daka biyo bayan kashe wani babban shugaban 'yan rohingya din wasu da ba san ko su wane ne bane sun harbe dan ragi mai ra'ayin yan mazan jiya muhibbullah kwanaki goma a wajen ofishinsa a kutupalong sansanin yan gudun hijira mafi girma a duniya da ke kudu maso gabashin bangladesh iyalansa da 'yan wansa shugabannin rohingya suna tuhumar kungiyar 'yan bindigar nan ta arkan rohingya salvation army wato arsa cewa ita ce take kai hare-hare a kan jami'an tsaron myanmar suna masu cewa fice da muhimmin ke yi yana fusatar da kungiyar zargin da kungiyar ta arsa ta musanta cewa tana da hannu a kisar dan shekaru 48 yana samun karbuwa da kuma mutuntawa kana shi aka fi saurare a fafutukar raje 'yan gudun hijirar rohingya kusan dubu ɗari takwas da suka arce daga myanmar zuwa cox bazar a bangladesh bayan da sojojin myanmar suka fatattake su a ƙauyukansu a shekarar 2017 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Lahadi, Paparoma Francis ya haɗu da Gloria Cecilia Navarez, ma'aikaciyar yada addinin nan daga Colombia wuni guda bayan da mayakan jihadi a Mali suka sake ta bayan sun tsare ta sama da shekaru hudu in ji kakakin fadar Vatican. An yi garkuwa da Sista Gloria ne a ranar bakwai ga watan Fabrairu shekarar 2017 a kudancin Mali a kusa da iyakarta da Burkina Faso, inda take aiki a matsayin mai yada addini. a wannan safiya kafin buki mai tsarki na kaddamar da mashawartan shugaban katolikan Papa Roma ya gaida Sister Gloria Cecilia Naves har Colombia nan da aka kubutar da ita, Matteo Bruni yana faɗa a wata sanarwa. Fadar shugaban kasar Mali ta sanar da sakin Sister Gloria a ranar Asabar a wata sanarwar da aka kafe a shafin Twitter fadar shugaban kasar ana jinjinawa karfin zuciya da ta samu tare da hotunan da aka ɗauke ta bayan an sake ta. Dalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya wasu masu garkuwa da mutane sun kai hari a ofishin 'yan sanda da ke ungurore a ƙaramar hukumar yola ta kudu a jihar adamawa 'yan sandan da ke aiki suka ranta a nakare inda masu garkuwar suka yi awon gaba da uwa da 'yarta a kusa da ofishin 'yan sandan rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar lamarin Daga Adamawa ga rahoton da Salisu Muhammad Garba ya aiko mana. Al'amarin rashin tsaro dai a Najeriya yana canja salo inda masu garkuwar ma ba sa jin shakkar nufar ofishin 'yan sanda domin yin garkuwa da mutane inda masu garkuwa suka bude wa ofishin 'yan sanda da ke gurore a wani yanki na Yola ta Kudu a jihar Adamawan wuta. 'Yan sanda da ke aiki a cikin wannan ofishi kuwa suka yi watsewan zabbi hakan ta sanya masu garkuwar suka yi garkuwa da wata bayarwa Allah da ma 'ya'yanta a hanyar tasu ta tafiya suka yi nazari gare dai su sau biyu su kuma tafi da biyu. Ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da mahaifiyarta da kuma kanwarta na ko zan ta da ita yayin da ta shaida min cewar inda ka zo karfe ɗaya ne da minti arba'in da wani abu kuma mutane nawa suka dauka suka tafi da su mutane biyu ne yanzu kan yake wurin su kamar su waye da waye ne yanzu a hannun su to wata yarinya gidanmu ne da maman mu. su suke hannu kuma daman ke ma kina ɗaya daga cikin waɗanda aka dauka eh kawo yanzu sun yi waya da ku ne ko dai ya ake ciki eh an kira me suka ce sun kira to kuɗi suke so wani daga cikin matashi mazauni yankin guro Ilori wanda bai so a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro wanda ya shaida min cewar masu garkuwar ma wannan shine zuwansu na uku domin yin garkuwa da mutanen cikin wannan gidan. Ni dai abun da na sani wannan gidan ina ga wannan shine zuwansu na uku ma abun da na sani don sun zo na farko mai gidan sun tafi da shi ya dawo sannan na biyu sun sake zuwa sun ɗauke shi kuma da suka ɗauke shi suka tafi da shi ya dawo to yanzu shi kwanan nan Allah ya masa cikawa shine gidan yanzu shine kuma bayan rasuwan shi ko sati uku ne ko hudu yanzu shine kuma suka sake dawowa Kuma duk lokacin da suka dauki mai gidan suka tafi da shi sai sun nemi kuɗaɗe. Sai sun nemi kudi. DSP Suleiman Yaya Guroje shine mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar Adamawa na koyi masa tambaya kan cewar ko hukumar 'yan sanda tana da labarin cewar masu garkuwa da mutane sun yi garkuwa da waɗannan bayan Allah? Labari ya iso rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa cewa akwai wani gari ana ce Gurore nan cikin karamar hukuma Yola ta kudu inda 'yan bindiga suka auka ma ita police station din suna ta harbe-harbe a kan ginin police station din. To a lokacin da suke haka ashe wasu yan bindigan kuma wanda kuma ke kyautata zato duka zuwan su daya ne suka afka ma gidan wani alhaji Umaru marigayi sannan kuma aka yi garkuwa da matansa uwar gida da danta. Jihar Adamawa na ɗaya daga cikin jihar da take arewa maso gabashin Najeriya kuma dai masu garkuwa da mutane na cin karensu Baba Baka a wannan jihar. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka Amurka diga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Lado, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kababa Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. bayan karancin ruwa na tarihi a dabdin jihar california ta amurka a cikin kakar rani an rufe babban injin bada wutar lantarki da yake bashi ruwa a dam ɗin hoover da ke nevada ɗaya daga cikin manyan injunan ba da wutar lantarki a ƙasar aikinsa ya ragu da kashi 25 cikin 100 idan aka ci gaba da samun wannan fari jami'an tarayya sun ce dam ɗin arizona zai daina ba da lantarki a cikin 'yan shekaru masu zuwa tsananin fari da ake fama da shi a dam dam ɗin ruwa a yammacin ƙasar ya rage samar da wutar lantarki da ake samu daga juyawan ruwa kana ya kawo matsala ga samar da wutar lantarki a yankin yayin da mummunar yanayin yake ƙara matsalolin sauyin yanayi masu aiki suna ƙoƙarin daina amfani da lantarki da ake samu daga kadawar ruwan ana sa ran wutar lantarki da ake samu daga ruwa zai yi ƙasa a wannan shekara idan aka kwatanta da shekarar 2020 a cewar hasashen tarayya a kwana-kwanan nan hasashen da ya mai da hankali ne akan jihohin yammacin amurka da ke dogara ka kacokan akan wutar lantarki da ake samu daga ruwa kana wutar california zai iya yin ƙasa da kusan rabi A jiya Lahadi 'yan majalisar dokoki da 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi a Italy sun yi kira da a soke dokar da ta kafa kungiyoyin masu tsaurin ra'ayi wuni guda bayan zanga-zangan kin jinin allurar rigakafi wanda shugabannin masu aƙidar 'yan mazan jiya suka iza su zuwa gidan hukuma a birnin Rome. Hukumomin sun faɗa cewa masu zanga-zanga goma sha biyu ne aka kama ko kuma aka tsare su ciki har da Giuliano Castellino, shugaban jam'iyyar masu ra'ayin rikau ta Forza Nuva Party. mutane dubu goma ne suka shiga zanga-zangar ta ranar asabar ta kalubalantar matakin da gwamnati ta sanya wa duk wani ma'aikaci da ya samu katin shaida da ake kira green pass idan mutum zai je wurin aiki daga ranar juma'a da ke tafe. wannan takardar ita ce za ta tabbatar da mutum ya yi allurar rigakafin covid-19 akalla sau guda bayan mutum ya warke daga kamuwa da cutar ko kuma gwaji ya tabbatar da ya kamu da cutar a cikin 'yan kwanaki biyu an ji masu zanga zanga ta shekarar jiya asabar suna ihu suna cewa juliani juliani castellino wanda ya shirya tashin hankali a baya an haramta masa shiga zanga-zanga a birnin rome wanda ake zargin yana ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar forza nuva waɗanda ke iza magoya bayan su su mamaye halkwatan hukumar kwadago ta ƙasa haɗakar ƙungiyoyin kwadago a italy sun ba da goyon baya ga takardar green pass domin tabbatar da kariya ga ma'aikata idan sun je wurin aiki a ƙarshe a jiya lahadi an kai shugaban jamhuriyar cek milo zema na asibiti wuni guda bayan da ƙasar ta gudanar da zaben majalisar dokoki inda shahararriyar jam'iyyar prime minister andrej babis ta zo ta biyu lamarin da ya zo da al'ajabi kana zeman zai taka muhimmiyar rawa wurin kafa sabuwar gwamnati galibin ayyukan fadar shugaban ƙasar czech na biki ne amma shugaban ne ke da zaɓin shugaban jam'iyyar da zai kafa sabuwar gwamnati tun da safiyar jiya lahadi zeman ya haɗu da babies babban amininsa amma firaministan bai ce komi ba a lokacin da ya bar fadar shugaban ƙasar ta shatu a ranar asabar jam'iyyar ano mai matsakaicin ra'ayi a jagorancin babies hamshakin abtajirin nan da ta faɗi zabe a jamhuriyar czech da ɗan ƙaramin rata lamarin da ya kawo ƙarshen mulkin shugaban mai sukan lamirin ƙungiyar tarayyar turai a ƙasar mai yawan al'umma miliyan goma da dubu ɗari bakwai gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. inda majalisar dokokin kasar ta rantsar da sabbin mambobin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta cndh a ƙarshen mako kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadi cewa wajibi su rantsuwa kafin soma aikin hukumar mai alhakin kula da sha'anin 'yancin dan adam wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana karin bayani daukacin mambobin hukumar su kimanin tara ne suka karbi rantsuwar kama aiki a yayin wani kwarekwaren bikin da ya gudana a zauren majalisar dokokin kasa a karkashin shugabancin saini umaru wanda ke ba su damar soma aikin zuba ido a kan sha'anin 'yancin dan adam bayan shuɗewar wa'adin tawagar da Profesa Khalid Ikrit ya jagoranta a tsawon shekaru takwas. Ɗaya bayan ɗaya waɗannan sabbin kwamishinoni sun sha alwashi a gaban wakilan al'umma suna masu cewa za su cika aiki a kan gaskiya da adalci daidai da abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions telles que prévues par la Constitution et la loi. daga cikin mutum tara mambobin hukumar shugaban kasa na da wakili guda sai wakili guda na shugaban majalisar dokokin kasa da ɗaya na firaminista yayin da kungiyar alkalan shari'a ke da wakili guda sai kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyin kare hakkin mata kowace ke da wakili guda guda kungiyar malaman jami'a da kungiyoyin kwadago da kungiyar lauyoyi na cikin wannan tafiya shugabar kungiyar kare hakkin mata ta kwangafen madam kako hajiya fatima na daga cikin sabbin kwamishinonin da suka sha rantsuwar kama aiki aiki ne mai dimmin mahimmanci aiki ne wanda ya kamata mu yi aikin ƙasa aiki ne wanda ya kamata mu ba da kanmu saboda mishicin shi da tasa muka rance yau gaban majalisa ya kamata mu taimaka ma kishin kasa da kishin neman alakin dan adam da duk abin da zami cikin gaskiya da abin da gaskiya ta tabbatar da hukumar kare hakkin ɗan adam ta sai cndh wacce dokokin niger suka baiwa hurumin sauraron koke-koken jama'a akan abin da ya shafi toya hakkin ɗan adam na da 'yancin ziyartar gidajen yari cikin shiri ko kuma cikin yanayin bazata kamar yadda take da damar gudanar da bincike akan batun cin zarafin bil'adama da dukkan wasu abubuwan da ke da nasaba da toye hakkin dan adam sannan nau ya rataya a wuyanta ta fitar da rahoto a kowace shekara game da batun 'yancin dan adam domin baiwa bangaren zartarwa shawarwari dagewar shudaddiyar tawagar da Profesa Khalid Ikrit ya jagoranta ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya saka hukumar CNDH ta Nijar a matakin Class A a shekarar 2019 wanda ke matsayin wani tsanin kololuwar kwarewa a kan aikin kare hakkin ɗan Adam. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su musamman ma marayu ko marasa karfi a yau ma muna kasuwar unguwar fafe da ke birnin tarayya abuja inda 'yan kasuwa suka ce tattalin su ya karye sanadiyar rusa kasuwarsu da aka yi ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil Hashim. makon da ya gabata ne muka fara kawo muku wannan batu na rusa tsohuwar kasuwar fafe da ke Abuja. Lamarin da ya sanadiya asarar miliyoyin naira ga 'yan kasuwar. Duk da yake mun ji daga bakin shugabannin kasuwar irin halin da aka jefa 'yan kasuwar. Kafin mu leƙa ofishin ministan birnin Abuja za mu fara da jin ta bakin wasu kananan 'yan kasuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. sunana isa muhammad maradon zamfara state ni dan kasuwa ne a wannan kasuwar sama da shekara ashirin sannan kuma su ne a cikin shugabannin waye shugabannin wannan kasuwar ba zai magana da yawa ne amma abu nake so yi bayani a kansa wato irin tashi hankalin da muka gani tabbas hankalin mu ya tashi tashin shi bai yi ba mu labarin za a yi rusan kasuwa wannan ba mai wannan labari da yan kasuwa mu fa kawai abu ya zo mu da ranar tsakiya ne kawai ka tafi da sannan suka zo suka fara hada fulawa ne mai shayi ne shagunan mutane kuma magana ake ba sa sauraron mutane to wannan kuma babban tashin hankalinmu a kira ciyama a yi mishi bayani ciyama ya ce bai san da rusun kasuwa ba wannan bayan allah da suke a kasuwan nan masu biyayya ne babban abin da ya bani tsoro shine yadda gwamnati take yaƙi da ta'addanci a najeriya bayan gwamnati na yaƙi ta'addanci a Najeriya sannan a ce a irin wannan kasuwa wanda yake sama da talakawa 'yan kasuwa ba mayan 'yan kasuwa ba sama da mutum dubu talatin suna kasuwanci a wannan kasuwar sannan a waye gari ba a ba su sanarwa ba ba a yi komai ba sannan a ce an zo an rushe wannan kasuwar a to tambayar nake nan to su da suka rushe kasuwar tunda an ce ana yaƙi ta'addanci sai ma ya ce ba shi ba to 'yan ta'addan ne suka zo daga daji suka rushe goya wannan tambayar da muke kenan a gwamnatin ci in ko gwamnati tana yaƙi da 'yan ta'adda ba zai taɓa yiwuwa ba saboda mutum dubu talatin suna kasuwanci a wuri a zo da ranar tsakiya a rusa su gaba daya su yi ɗai ɗai to idan ana iya ta'adanci yanzu an taimaka ta'adanci zai kare kina a haka ni ina tunanin mutum yanzu kamar bai ana taimaka ta ce tana ɗan cinikin dubu biyar a yini tun ran da aka rusu tana kwance to yanzu sai mai misali akwai saurayi wanda yana da baro yana sai da ka a cikin kasuwar nan yau an waye gari yana da karfi ɗan shekara talatin zuwa talatin da biyar ya rasa komai a hannunsa to yanzu wannan ai magana ta'adanci akan sa to in ba ya tara ba to ta'addanci kamar an ce ya zo ga hanya an bashi a wannan wuri kenan to kuma mun san gwamnatin mu mai adalci ce ko ba ta tare ta'addanci ba ta tare da shi domin abin da gaya mana na ta'addanci ana yaki da shi mun gamsu ɗari bisa muhammad musa bello ba ta tare ta'addanci ko mutum ne mai kokari don gaskiya ba ma zargin sa da sa hannu akan wannan amma muna so a taimaka muna a taimaka mana a binciko muna su shigo mu gane wane ne yasa aka yi mana asara din gaskiya ne magana ke kira ci assalamu alaikum sunan afwan sunana murtala zubairu ni kaina a wannan kasuwa na ɗauki shekara ya kai 22 eh, to gaskiyar magana kamar yana dan uwana alhaji isa ya magana yanzu irin tsokacin shine kamar yana aka ce ana yaƙi da ta'addanci to in dai yaƙi da ta'addanci ake yi akwai buƙatar al'umma a ƙasashen da suka san abin da suke suka ci gaba kafin ka tashi mutum daga gurin da yake za ka je ka saman mai area ingantacciya wanda zai ci gaba da harkarsa ba tare da ya samu matsala ba sai ka ɗauke shi ka kai shi wannan guri ka ce ya ci gaba da harkokinsa abin da kake so ka aiwata a wannan gurin sai ka zo ka aiwatar da shi mu ba mu ce ba za a yi mana wannan ba amma a bi tsari dalilin da ya sa muka tafi kotu kenan saboda an zalunci irin al'umma daban-daban kubuwa da dutse da duk irin wa'innan abubuwan abin da ya faru kenan ana kawo 'yan jari hujja ka shekara talatin kana foundation amma kuma rana guda a zo a tarwatsa ka wani yana tare da iyalinsa yana da mata biyu 'ya'ya ishirin wani yana da mata ɗaya 'ya'ya goma wani na yanzu ni kamar ni babana shekaran shi ɗari da ishirin amma ni nake ɗaukar ɗawainiyar damuwarsa ba lafiya kai za a kira a ce kai kaza ina da iyaye da yan uwana suna gida duk damuwarsu majority ne ake kira to yanzu ina ga tun ranar da aka yi wannan abun wallahi sai yau ne a cikin baraguzan wannan abun na fito na ɗan kasa kayana na ɗan samu abun da zan ci in tura ma iyali na. amma wannan abun in dai gwamnati tana yi ne don 'yan najeriya mu 'yan najeriya ne mu kuma ba ma tada hankali ba a taba samun mu da mu tada hankalin wani mutum ba don allah muna neman mai girma ministan abuja ya shigo cikin matsalar nan shi yasa muka tafi kotu duk mutumin da yake neman zaman lafiya shi zai je kotu don kotu ta duba ta ga menene abin da ya daidai me ya abin da ba daidai ba a ɗauki mataki muna roƙon mai girma minista don Allah ya shigo cikin wannan matsalar ya kalli damuwar mu Mu 'yan Najeriya ne ba za mu fita wata ƙasa ba mu je ba mu da wata ƙasa da tafi mana Najeriya don Allah muna roƙon a taimaka mana salamu alaikum jin wannan abu da ya sami 'yan kasuwar ya sa wannan fili ya tuntuɓi ofishin ministan Abuja kuma mun samu kakakin minista Abubakar Sani Wala Abubakar Sani mun ziyarci kasuwar da take unguwar Fafe wato Fafe All Market inda a 'yan kwanakin na aka rushe kasuwar mutanen kasuwar suka ce ba a sanar da su ba kafin a ɗau wannan matakin wanda hakan ya jawo musu asarar gaske. Farko me za ku ce kan rushe kasuwar nan ne? Na'am to kamar yadda kila ka sani ba zan ce maka an je ne takamaimai don a rusa kasuwa ba amma shi birnin abuja kamar yadda ka sani malam nasiru tun fil azal an kirkiro shi ne bisa tsarin doka saboda haka duk wani harka da kowane ɗan ƙasa yake da bukata yi a wannan birni to yana bukatan ya tuntuɓi jami'an da ke kula da wannan harkan in kasuwanci ne in gini ne na zama in ko gini ne na ofis da sauransu komai an yi shi ne a tsare saboda haka sai mutum yana da amincewa a rubuce sannan zai iya gabatar da wani harka da zai yi to shi wannan anguwa da kake magana a kai na fafe gaskiya gwamnati ta lura kuma su karan kansu mazauna wannan anguwa suka kawo kuka musamman zuwa ga shi mai girma minista a kan cewa ba su da sukuni wajen shiga da fice a wannan anguwa saboda in ka lura kafin wannan lokacin hanyar baki ɗaya ya tsuke komai da komai kusan akan hanya ake yin shi kasuwanci ne sai da sayarwa ne da duk wasu harkoki yan okada da keke da sauransu saboda haka shiga da fice a wani anguwa sai zama wani abu daban to kaga kuma gwamnati tana da haƙƙi ta kula da cewa an bi tsarin dokar nan da dama aka gina abuja a kan shi to shi ne ya kai ga ɗaukan matakin da aka yi don a tabbatar da cewa an buɗe wannan hanya kuma mutane sun samu dama na yin walwala amma ba wai an je ne musamman saboda a rusa kasuwa ko kuma wasu inda wasu mutane suke harkokinsu ba. abubakar sani na ga yadda aka rushe kasuwar duk da dai ba a gaba na aka yi ba ma na zarci kasuwar na ga yadda aka yi kace-kace da ita kuma mutane sun ce sun yi asara dubban nerori ko su rasa ma aikin da za su yi ma'ana yanzu sun kuma suna kasa kayan su ne a gefen titi kawai to yi wannan kashi a gefen titi ma nasiru shine dama abin da gwamnati ba ta cika so ba a idan waɗannan 'yan kasuwa shi kamar na gaya maka abin ne abuja fa ana maraba da kowa da kowa kowane ɗan najeriya na da 'yanci ya zo cikin birnin nan ya harkokin shi amma saboda allah idan ya shigo to ana buƙatan ya yi tambaya ya yi bincike shin ga harkar da nake buƙatan yi ina eh, ya kamata in yi ko ko mai doka ta tanadar min da zan bi kafin in yi wannan harka saboda haka misali su waɗannan yan uwa da suke zaune a wannan wuri ba shakka suna da yancin su su gudanar da harkokinsu na kasuwanci amma da abin so samu ne su zo ga hukuma na birnin tarayya abuja a ƙungiyance da nuna bukatan su cewa mu kungiya kaza muna da bukatan mai harkan kasuwanci a unguwan fati to kaga idan suka zo da wannan bukata akwai bangarori musamman da ke kula da irin wannan harkokin to shi mai girma minista zai tura musu wannan takarda nasu kuma a duba a gani shin ina ne a wannan anguwa aka yi tanadin kasuwanni wanda gwamnati ta amince da su to kaga shi kenan sai a duba a ga da su ma za a ba su matsuguni a wurin su harkokin su ba tare da wata tsangwama ba haka tsarin yake babban abin da suka nema shine idan aka zo za a yi ma gina kasuwar zamani ake so a kare sun ce suna bukatar gwamnati ta ba su dama maimakon raɗe-raɗi da suke ji cewa ana so a bawa wasu masu hannu da shuni ne su zo su mallake wajen eh, da suna buƙatar gwamnati ta ba su damar su gina kasuwa bisa yadda gwamnatin za ta tsara. An shi ne kamar na ga maka su daina hangen cewa akwai wasu wanda suka fi su suna cewa ko wasu masu hannu da shuni a'a su ma karan kansu masu hannu ne da shuni ai tunda yan kasuwa ne. Saboda haka su mataki na farko da ya kamata su dauka don taimaka ma kansu shine su yi kungiya kuma su rubuto ma minista a rubuce. ga bukatun mu ranka daɗe kaza da kaza da kaza to kaga daga wurin shi minista shi ma zai kira sauran jami'an da suke taya shi aiki ya ce to ku duba wannan bukata da aka kawo nan daga wurin sai abi abi abi har ka ga insha Allah an cimma biyan bukata saboda haka ma suna da bukatan a ba su dama su gina ne wannan daidai ne akwai musamman sashin da ke kula da harkan gine-ginen kasuwanni saboda haka in suka zo suka kawo wannan bukata ko ni suka tuntuɓe ni zan iya in sa su a hanya ta yadda yake sannu kan hankali za a kai ga samun biyan bukata in Allah yadda. Wato ma'ana dai matukar suka taro a matsayin kungiya suka tinkari ofishin minista suka zo wajen ku za ku share musu hawaye. In Allah da shi kofofin mai girma minista Abuja Malam Muhammadu Musa Bello kowane lokaci a buɗe yake don sauraron bukatun talakawa ire-iren waɗannan. amma komai na bukatar a yi tsari saboda haka kowane lokaci suna iya zuwa su tuntuɓe mu za mu iya sa su hanya kuma muna sa in Allah da za a samu biyan bukata. Kakakin ministan Abuja kenan Abakar Sani. Da fatan shugaban 'yan tsohuwar kasuwar fafi Alhaji Sa'idu Sha'ibu Baru yana sauraro. Tare da haramar shigar da korafi ofishin ministan Abuja. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adam Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa kuma kasance lafiya. To Madalla a gaida Sarfila Hashim Gumel Yanzu kuma ga wannan sako. Matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo. su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki. Ga wayannan da kuka gani a hannunsu Wasu duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa kawo musu mutane da aka yi azmiya wannan dama. Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage in shi ya fi yawa gaskiya. Idan ka ɗauki wayannan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin ne amfanin wannan abin zuwa gari ka ba. To lallai ka ga kana saurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba. Social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago. So social media dai nan ne shago na nake zuwa in saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba na gizo ni da ban sani zan yi business ba ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni shamsiya hamza ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a takumanin da wannan muka zo zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baballe a takaice. Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa a jiya lahad cewa tattaunawar gaskiya tsakaninta da Amurka ta yi ma'ana ainihin a Qatar. Tattaunawar farko kai tsaye da shugabannin bangarorin tun da kungiyar ta musulunci ta kwace ikon kasar bayan da Amurka ta janye sojojinta a ƙarshen watan Agusta. an yi tattaunawa masu zarfi a taron da suka yi akan muhimman batutuwa kana ana kokarin inganta dangantakar diflomasiyyarsu in ji kakakin taliban suhail shahin a wani jawabinsa bayan taron jama'ai sun fada a jiya cewa 'yan sandan bangladesh sun kama akalla 'yan gudun hijiran rohingya goma sha shida a wasu jirin samame a sansanoni a daka biyo bayan kashe wani babban shugaban 'yan rohingya din to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kama an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku jo wasu abokanan aikinmu daga najeriya da wani sabon shirin yanzu a madadin babu yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Le